ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم yana cewa idan zai shiga masallaci ya ce a'udhu billahi al'azim ina neman tsari da Allah mai girma wabi bi karim da fuskarsa mai karamci wa sultanihil qadim da da ikonsa da ba shi da farko ko ikonsa da ba shi da farko ba shi da ƙarshe mina shaitanin rajim daga shaidan wanda yake abin la'anta abin jefewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza kala zalika idan mutum ya faɗi haka lokacin da zai shiga masallaci kala shaitan sai shaidan wanda yake tare da shi sai ya ce hufiza nisa sa'iral yau to sauran yinin sauran lokuta na yininsa gaba ɗaya an tsare shi da gare ni wato ba ni da kuma iko a kansa gaba ɗaya a yau tun da har yayi wannan addu'ar Ah, wannan hadisi ne da ya tabbata hadisi ne sahihi ah, kuma ma'anarsa zahiri ce ubangiji ta'ala ana neman tsari da shi daga dukkan komai a billahi azim ina neman tsari da allah wanda yake mai girma ne ina neman ya tsare ne mun kariya wabi waje karim ina kuma neman tsari da fuskarsa mai karamci a nan akwai tabbatarwa da allah ta'ala sifa ta fuska kamar yadda ya tabbata a cikin alkur'ani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sannan wannan hadisi ya kuma tabbatar da wannan fuska ubangiji ta'ala ya sifantu da fuska yadda ya dace da shi ba tare da an kwatanta ta da fuskar mahaluki ba laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir wa sultanihi alqadim da sultan ɗinsa wato ikonsa sultan asali ana nufin hujja an ce sultan ana nufin hujja hujjar da ba ka da yadda za ka yi da ita sai dai kawai ka kiyarda amma ba wai don kana da abin da ya fi karfin hujjar ba ubangiji shi yake da irin wannan hujja ta yadda zai ta yadda hujjojinsa suka bebe dan adam ta ko'ina dan adam sai dai ya yi wa allah ta'ala wato abin da rashin kunya ko kangarewa da gangan amma ba wai don ya rasa hujjar da za ta fitar da shi cewa Allah ta'ala shi kadai ne wanda ya cancanci abota masa kuma shi kadai ne wanda ya cancanci a tsoronsa tsoro na ƙarshe haka ubangiji yana da sultan shi yasa shaidan a hudubarsa ta wutar jahannama ya kore cewa shi fa bai da sultan قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ce wa ma kana li alaikum min sultan ba ni da wata hujja mai karfi da na kawo muku na dai kirawo ku ne kawai kun bi ni saboda ka dukkan wata hanya ta shaidan babu wata hujja hanyar Allah ita kadai take da hujja hujjar kuma hujja ce wacce take ta kadimiya wato tun lokacin da ubangiji ta'ala wato tun azal ubangiji ta'ala ya sifantu da wannan sifa ya sifantu da sifa cewa yana da hujja hujjarsa kuma za ta gagar kowa to shi yasa a nan mai addu'a yake a tawassuli da wannan yake cewa mina shaitanin rajim yana tawassuli da wannan da ko daga shaidan wanda yake a abin jefewa ko rajim abin kora daga rahamar allah wato arrajim allah'in sannan sai addu'a ta gaba ita ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma fitah li abuwa rahmatika bismillahi wassalamu ala rasulillah allahumma fitah li abuwa rahmatika wani hadisai ne daban-daban ya har hada akwai hadisin abu usaid ko abu humaid wanda yake cikin sayo muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan ɗayan ku zai shiga masallaci to ya ce Allahumma ftah li abwaaba rahmatika idan kuma zai fita sai ce Allahumma inni as'aluka min fadlika wannan ita ce ruwayar Suleiman ibn Bilal at-Taimi al-Madani daga Abdurrahman ibn Abi Rabi'a daga Abdul Malik ibn Sa'id ibn Suwaid shi kuma daga abu usaid ko abu hubaid as-sa'idi radiyallahu anhu. wadda ita ce ruwayar da muslim ya fitar ita ce ruwayar da imam muslim ya fitar a cikin sahihinsa wato idan mutum zai shiga masallaci ya ce allahumma fitah li abuwa rahmatik ce idan zai fita ya ce allahumma inni as'aluka min fadlik ya wannan shine abinda muslim ya fitar akwai ruwayoyi da suka zo daban akwai ita wannan ruwayar ta zo ta hanyar wani da ake kira ah, ah, ghaziya ibn umara ibn umara ya kawo ta da ƙarin sallama sallama ya yi sallama ya ce falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallama falyakul allahumma fitah li abubuwa rahmatika a ruwayarsa ta zo da wannan ƙarin akwai kuma ruwayoyi da suka zo wanda suke suke goyon bayan wannan wasunsu da dama duk suna da rauni wasu ma rauninsu mai tsanani ne to amma dai idan ka dube su duka za ka iya cewa sallama din eh, ta tabbata a cikin wasu ruwayo kamar ruwayar anas akwai sallama a ciki duk da shi ma akwai rauni a cikin isnadinsa ruwayar fatima bint rasulillah sallallahu alaihi wasallama wacce ta zo ta hanyar fatima bintul husai fatimatu sugura an fatimatul kubra sai dai fatimatul sugura ba ta ji komai daga fatimatul kubra ba akwai inkitai a sanadin saboda fatima yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta rasu bayan wafatinsa da da yan watanni ne kawai daga lokacin da ta rasu ba a haifi fatimatul sugura din ba to ita ce kuma mai ruwayar daga fatimatul kubra kaga akwai inkitai akwai wani abu da akwai wani da yake tsakanin su wato isnadi yana da rauni akwai wasu asari akwai hadisin abu huraira hadisin abu huraira yana cikin sunan da wasu littattafai na hadisi wanda shi ma akwai illa na sa'iya ya illa ta shi hadisi ne mawqufi akan ubayy ibn ka'ab to shi shi ma ya zo da wannan addu'a kuma ya zo da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abin nan ka eh, sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ayi annabi sallallahu alaihi wa sallam a bismillah Ruwaya da ta zo da bismillah akwai wata ruwaya cikin ruwayoyin hadisin abu huraira da ta inganta ba akwai ruwayar hantab al-muttalib ibn abdullah ibn hantab ita ba ta inganta ba akwai ruwayar fatima ita ma ta zo ta wata hanyar da maganar bismillah a gaskiya maganar bismillah duk ruwayoyi idan ka dube su za ga akwai magana mai karfi a kansu saboda haka in akwai abin da za a iya karawa cikin ruwayar muslim shine watakila salati ga annabi ko sallama ga annabi sallallahu ko salati amma bismillah wannan ban nutsu da ruwayoyin ba duk da cewa shek nasiruddin albani ya tabbatar da bismillah din ta cewa idan aka tattara ruwayoyin aka dunkule su za su iya zama hadisi hasan ligairi amma ga hakika in ka dube su za ga cewa akwai rauni sosai da ba zai kusan sun sassaba wa dukkan ruwayoyin da suka zo da wannan addu'a kuma suna da rauni saboda haka in har akwai abin da za a kara shine bai fi sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sallama ga annabi fa sallim ala annabi sallallahu alaihi wa sallam qul allahumma iftah li abwaab rahmatika kuma an takaita kan ruwa muslim to duk an mafi ya fi ma sauki dan wannan baya ko shakka wanda ya tabbata allahumma ftah li abwaab rahmatika shi yasa wasu ma suna raunana duka duka kare karen ma duka ba sa tabbatar da kowanne da bismillah da salatin da sallamar cewa kawai abinda mutum zai ce allahumma ftah li abwaab rahmatika allahumma ftah li abwaab rahmatika ce ya Allah ka buɗe min ƙofofin rahamarka domin yanzu inda zai shiga kasuwar rahama zai shiga masallaci kasuwar rahama ce wasu suka ce an ce a yi wa annabi sallallahu alaihi salati a lokacin saboda mutum ya tuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine sababin wannan alheri a lokacin da zai shiga masallaci ya tuna cewa ba ba dan Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi shi kuma ya yi kira zuwa ga Allah to ba ma zai fahimci cewa yin hakan alkhairi ne gare shi ba har ya zama ya karɓi musuluncin har ya zama yana zuwa masallaci sallah saboda wannan ne yasa aka ce a yi salati za mu ga sheikh nasiruddin albani a cikin littafinsa samarul mustapha fi sunnati wal kitab yana ganin cewa faɗar abin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sallama wannan wajibi ne ma tun wajibi ne ya yi eh, da faɗar wannan addu'ar in zai shiga wajibi ne kuma ya wato ya goyi bayan ibn hazm ne dan shi ma ibn hazm a cikin almuhalla abin da ya ce kenan ce wajibi ne ya yi amma imamun nawawi shi yana cewa mustahabbi ne ba wajibi ba ne banda ibn hazm ban ga wani wanda ya ce wajibi ba ne shi kuma ya dogara ne da umarni saboda cikin hadisin an ce falyaqul falyaqul to kuma umarni ne da babu wani abin da ya ya nuna cewa ba umarni ne na wajibi ba dan al'aslu fi awamirihi sallallahu alaihi wasallam an takuna lujo idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da wani abu to asali a dauka wajibi yake nufi sai idan an samu wani dalili da zai kore cewa wajibin ne wannan shi yasa suka tafi akan wajabcin hadar hakan amma imamu nawawi yana cewa wannan mustahabbi ne to wannan ita ce addu'ar da ta tabbata mutum zai yi lokacin da zai shiga masallaci ko dai ta farko ko kuma wannan ta biyu sai kuma du'a'ul khuruj min al-masjid addu'ar da mutum zai yi in zai fito daga masallaci ya gama abin da zai in zai fito to shi ma sai ya kawo mana wannan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi allahumma inni as'aluka min fadlika allahumma asimni min ash-shaytanir rajim bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah duk an ɗauko shi ne daga wancan hadisan da muka yi bayanansu na bismillah din da salati wanda muka ce a hadisu muslim ruwa muslim babu wannan amma akwai ruwayar da aka ƙara sallama kamar ruwayar a ibarat ibn da abdulaziz ibn muhammad darawardi waɗannan sun ƙara sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sauran ah, shi suleiman ibn bilal wanda shi ne su ta zo a cikin sai muslim bai ambaci wannan ba ah, mun ce wannan ba laifi zai iya karbuwa saboda kasancewa sun yi musharaka kuma sannan akwai wasu ruwayoyi kamar ruwa abu huraira ta zo da wannan duk da cewa ruwa abu huraira mun faɗi cewa nasa'i ya ce ruwaya ce mawqufiya don abu huraira ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan ba ya ji shi ne daga abin nan ka'ab ya ji shi ne daga ka'ab ibn ujra shi kuma magana sace bai jingina annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ko da magana sace ka iya cewa da addu'a ce wata ta yaji ta ne daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana da hukumar rafi tana da hukumar rafi saboda haka shi dai salatin ko su ita sallama din wannan wannan ya tabbata wannan za mu iya cewa hadisan suna da suna da karfi musamman hadisan Abu Hurairah bismillah din wannan ita ce muka ce ta zo a hadisin fatima ta zo a wani ruwaya ta hadisin hadisin abu huraira ta hanyar wanda ake kira yahya ibn ala wanda shi goma turku ne to malamai sun sun jefe shi ma da ƙarya sun jefe shi kamar imam ahmad ya ce makaryaci ne saura kagar wayar ba za ta taɓa karbuwa ba don haka abinda muka faɗa a can shi zai kuma mai maimaituwa a nan sai dai kawai za mu ga ƙarshe allahumma asimni mina shaitanir rajim wannan babu shi a ruwayar a cikin hadisin abu usaid ko abu humaid hadisin da muslim ya fitar wani ya zo ne cikin hadisin abu huraira din da muke magana a kansa allahumma asimni mina shaitanir rajim a wata ruwayar allahumma ajirni mina shaitanir rajim ko dai allahumma asimni ko allahumma ajirni mina shaitanir rajim duk ya zo wannan akwai kare-kare da suka zo waɗanda da yawa cikinsu ba su kamar irin kamar allahumma firli zunubi wa fitahli abuwa rahmatika wani ya zo a hadisin fatima wanda mun ce hadisi ne mun hadisi ne da bai tabbata da shawahidin ba da shi albaniya karfafe shi akwai kara hamdala wato alhamdulillah shi ma ya zo a wata ruwaya ta hadisin fatima wanda shi ma bai inganta ba cewa hamidallah wasamma yana gode wa Allah ya bismillah a shi kansa albaniya ce wannan alhamdulillah din za ce ta inganta ba don haka allahumma a min ash rajim wanda zo a hadisin abu huraira allahumma inni as'aluka min fadlik wanda yazo hadisin abu huraira da kuma hadisin abu usaid eh, da ko abu saboda haka idan mutum zai fita daga masallaci